Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A jiya Alhamis kafin buɗe taron kolin manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki a Birtaniya a yau Juma'a. Prime Minister Boris Johnson ya sanar da cewa ƙungiyar ƙasashen da ake kira G7 a takaice za ta ba ƙasashe matalauta gudunmuwar rigakafin COVID-19 guda biliyan ɗaya. Masu shigar da ƙara a ma'aikatar shari'a a Amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat daga kamfanin apple a cewar jaridar new york times jama'a a kasar taiwan da suka yi kokarin dakile cutar covid-19 a lokacin da sauran kasashen duniya ke fama da annobar na cikin fargaba game da lafiyarsu da kudaden shigarsu a wannan wata kamin labaran kenan A cikin rahotanninmu kuma za a ji cewa shirin janye sojin Faransa daga yankin Sahel ya fara janyo cece kuce a kasashen renon Faransa. Rishin tsaro kasan Mali shi ya kawo matsala cikin ƙasar Nijar. Matsawar horon ta janye sojojinta ba ta tsare mana Mali ba. Aikin zai mana yawa nan kasan mu. za a ji cewa yayin da ake shirye-shiryen ranar demokuraɗiyyar Najeriya batun mulkin karɓa-karɓa da tsarin shugabanci da sauran batutuwa na ƙara kunnu kai. Akwai yarjejeniya da aka yi wanda nima na sani cewa za a yi karɓa-karɓa din a samu zaman lafiya musamman ma da yanzu muke buƙatar juna. Za kuma a ji cewa yanayin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a yankin Adamawa da Taraba. sun harbe shi gida sai da suka daure shi wallahi kamar kowace ranar juma'a muna dauke da shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jiya Alhamis kafin buɗe taron kolin manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki a Birtaniya a yau Juma'a, Prime Minister Boris Johnson ya sanar da cewa ƙungiyar ƙasashen da ake kira G7 a takaice za ta ba ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki gudunmuwar rigakafin COVID-19 guda biliyan ɗaya Sanarwar Johnson na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Joe Biden a jiyan ya faɗi cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin guda miliyan 500 daga kamfanin Pfizer, rabin gudunmuwar da ƙungiyar ƙasashen ta G7 za ta bada kenan. Biden ya faɗi cewa za mu jagoranci ƙasashen duniya wajen kawar da annobar tare da ƙasashe abokan hulɗarmu. Ƙasar Birtaniya ita kuma za ta ba da gudunmuwar rigakafin guda miliyan 100. A watan Agusta za a fara dakon rigakafin na Amurka da zarar sun bar kamfanin da aka sarrafa su. Abinda Biden ya faɗa kenan a Cornwall a jiya Alhamis. Ya ƙara da cewa zuwa ƙarshen shekarar nan kuma za a kai wa ƙasashen rigakafin miliyan 200 sauran guda miliyan 300 kuma zuwa watan Yunin baɗi. Masu gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a Amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat da ke kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan kasar daga kamfanin apple da kuma na ma'aikata da iyalansu a cewar jaridar new york times a jiya alhamis jaridar ta kuma faɗi cewa an buƙaci bayanan sadarwar wayan ne da nufin auna ɗan majalisa adam Schiff na jihar california wanda ba sa ga maciji da trump wanda a baya shine babban ɗan jam'iyyar democrat a kwamitin a yanzu kuma shine shugaban kwamitin Dan majalisa Eric Swalwell ya faɗa wa talabijin ɗin CNN a jiya Alhamis cewa shi ne dan majalisa na biyu daga jam'iyyar Democrat a kwamitin da aka auna. A cewar jaridar ta Times, masu shigar da karar da suka yi aiki a ƙarƙashin Attorney General Jeff Session sun yi ƙoƙari sosai a shekarar 2017 da farkon shekarar 2018 na gano hanyar da bayanan sirri game da hulɗar 'yan kwamitin Trump da Rasha suka bayyana. Jama'a kasar Taiwan da suka yi kokarin dakile cutar COVID-19 a lokacin da sauran kasashen duniya ke fama da annobar sosai na cikin fargaba game da lafiyarsu da kudaden shigarsu a wannan watan yayin da tsibirin ke gwagwarmayar shawo kan mummunar barkewa annobar karan farko. An kuma rufe wuraren sana'o'i yayin da kuma ake fuskantar karancin rigakafin cutar. ya zuwa yau juma'a gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da coronavirus tun bayan da aka fara annobar a ƙasar ya kai mutum dubu sha biyu da ɗari biyar da mace-mace ɗari uku da tamanin da biyar. Fiye da kashi casa'in cikin ɗari na adadin kuma daga ranar sha biyar ga watan Mayu aka same shi. Jami'ai a birnin Taipei sun ce China abokiyar adawar ƙasar a fannin siyasa ta kai musu ɗaukin cimma yarjejeniyar ba Taiwan ɗin rigakafi a farkon wannan shekarar. Japan da Amurka su ma sun sanar da bada gudunmuwar rigakafin a wannan watan don taimakawa wajen rage karancin rigakafin. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda za mu ji cewa sanarwar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na shirin janye sojojin Faransa daga yankin Sahel na janyo cece ce a ƙasashe renon Faransa. Daga Yamai ga mini Barma da rahoton. da yake yi wa manema labarai bayani a game da dalilan ɗaukar wannan mataki emmanuel macron ya alakanta shi da yanayin siyasar da ake ciki a mali inda sojoji suka yi juyin mulki sau biyu a cikin watanni tara hujjar da editan jaridar La Rue Ibrahim Musa ya ce bai gamsu da ita ba. yaƙi ne yake yi saboda 'yan ta'adda ba saboda mahukuntan Mali bane shiga yaki. Yana yaƙi ne saboda a samu kwanciyar hankali cikin kasashen Sahel saboda a kare al'ummomi na kasashen Sahel. Kuma 'yan ta'adda ga su gurin su ba su mamaye nijar ko Mali ko Burkina ba a'a su gurin su duka Afirka ce ta yamma. kenan yau in ya hito ya ce ya jira so za shi an ba su hili kenan su zo su yi duk abin da za su yi in suna so su ma kai bakin teku to ni gana wani zari zaɓe ne ya ga ya karato tun da zaɓe ya karato kuma ya san da 'yan ƙasarsa cewa da 'yan faransa suna jiran shi bisa ga zancen operation barkan tun da shekara takwas mutum dubu biyar da ɗari abin da ake bin su da su lanho ne na talakawa su ne ake ɗoko ana sa cikin wannan yakin kenan lokaci ya karatu wani za a cewa Emmanuel Macron shi bayani an san da yakin abun ya ci ya canyewa ba a yi tunanin wankin hula zai kai faransa da raba hawan ga lokaci a ci gaban bayanansa shugaban na faransa ya ce duk da yake rundunar barkan za ta fice daga mali wani rukuni na dakarun kasar za su kwatse da sojojin rundunar haɗin gwiwar kasashen turai don ci gaba da kafsa yaƙi da 'yan ta'adda a iyakar kasashen niger burkina faso da mali a cewar nasiru saidu na kungiyar voix de sans voix faranshi ba shi yiwuwa da yanke hulɗar ta kwata-kwata da ƙasashe irin namu na sahel su lalle muna amfani da su amma yanda su suka da damuwa gare mu su zamna tare da mu mu ba mu da irin watan damuwa domin nan gare mu suka samun arziki nan gare mu suka samun uranium nan gare mu suka samun fetur nan gare mu suka samun zinariya da duk abun da ka sani ana tattala arziki da shi nan gare mu suka samu shi bincike da yawa ya nuna ma wutar lantarki ta wurin shi kana ganin da uranium din mu aka yanta da shimawa amma ana barazana ta diplomasiya ko da yaushe su nuna mana a kamar mu ne mun kai bukatar su ba su sun kai bukatar mu alhali ba haka nan ba kasar faransa mai dakaru 5,100 a yankin sahel na kashe biliyan ɗaya na euro a kowace shekara a yakin da aka shafa shekaru kusan takwas ana gwabzawa a wata hira da muka yi da shi a makon jiya tsohon ministan tsaron kasar nishar kallamu tari ya ce janyewar faransa daga wannan yaƙi babban koma baya ne ga kasashen sahel a nan dai niger da burkina faso ni na san asara ce babba na san kuma matsala ce rishin tsaro kasan mali shi ya kawo matsala cikin kasar Nijar. matsawar horon ta janye sojojinta ba ta tsare mana mali ba aikin zai muna yawa nan kasan na tuntubi kakakin gwamnatin Nijar Tijani Abdulkadir don jin matsayin kasar a game da wannan mataki na hukumomin Faransa sai dai haka bata cimma ruwa ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Al'ummomi a faɗin Myanmar na kafa ƙungiyoyin mayaka da galibinsu ke ɗaukar bindigogin da aka sarrafa a gida. da ababen fashewa yayin da gwamnatin sojan kasar da ta hamɓarar da zababbiyar shugaban dimokuraɗiyya wata hudu da suka wuce ke ci gaba da fuskantar mummunar turjiya abin da ke kawo fargaban barkewar yakin basasa yayin da 'yan kabilar bama masu rinjaye ne suka fi yawa sojojin sun daɗe suna yaƙi da wasu mayakan daga tsirarin ƙabilu da ke bullowa suna neman cin gashin kansu a wasu sassan yankunan da ke bakin iyakar ƙasar tun lokacin da kasar ta sami 'yancin kai daga Birtaniya a shekarar 1948. Juyin mulkin da aka yi ranar ɗaya ga watan Fabrairu ya ƙara zafafa rikicin ya kuma haɗa faɗa tsakanin sojojin ƙasar da 'yan ƙabilar Bama yayin da zanga-zangar lumana ta adawa da sojojin da aka yi ta janyo musayar wuta da 'yan sanda da kuma sojoji jefi-jefi da kisan waɗanda ake zargi da haɗa hannu da sojojin da ta da bama-bamai a lokacin da sojojin suka kai farmaki. 'Yan sandan Pakistan sun kama wani malamin addini bayan da wani bidiyonsa ya bazu a kafafen sada zumunci inda ya yi wa Malala Yusuf Zai wadda ta taɓa samun lambar yaban zaman lafiya ta Nobel laureate barazana saboda wasu kalamai da ta yi a kwanan nan game da aure a cewar jama'ai. An kama malaman addinin mai suna Mufti Sardar Ali Kani a gundumar Lucky Marwat a arewa maso yammacin lardin Kaiba tunkwa ranar Laraba a cewar Wasim Sajad wani babban jami'in ɗan sanda. A bidiyon malamin ya yi barazanar auna malala da harin ƙunar baƙin wake idan ta koma Pakistan saboda wasu kalamai da ta yi a farkon wannan wata a mujallar Vogue ta Birtaniya game da aure da ya yi kirarin sun wa addinin Musulunci. Tun bayan da 'yan Taliban suka harbe ta suka jikkata ta sosai a shekarar 2012, Yusuf Zai ke zama Birtaniya. ta sha biyar kacal a lokacin kuma ta ɓata wa 'yan Taliban ɗin rai sosai saboda gwagwarmayar da ta yi kan 'yancin ilimin 'ya'ya mata. A hirar da aka yi da Malala a mujallar ta Vogue, akwai inda ta ce ni har yanzu ban gane me yasa dole sai mutane sun yi aure a hukumance ba idan kana so ka kasance da wani a rayuwarka don me yasa sai ka sanya hannu a wasu takardan aure me yasa kawai auren ba zai zama kamar wani ƙawance ba A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda a Najeriya yayin da ake haramar ranar demokuraɗiyya batun mulkin karɓa-karɓa da tsarin shugabanci ke kunnu kai da janyo zafafan muhawara. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya da rahoton. manyan jam'iyyu apc da pdp ne suke tsaka mai wuya na wannan tsari na ba da takarar karɓa karɓa tsakanin arewa da kudu bayan nasarar wa'adin shugaban ƙasa sau biyu na shekaru takwas PDP ta samu nasarar bin wannan salo bayan kammala mulkin Obasanjo a 2007 inda mulkin ya dawo hannun marigayi shugaba Umaru Musa Yar'adua. Bayan gaza nasarar ta zarce karo na uku, yanzu kallo ya koma kan APC a 2023 don wasu jigogin jam'iyyar na da ra'ayin a barbatun karba-karba a koma cancanta wato bayan kammala mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Wannan ya sa wasu 'yan jam'iyyar irin su Barista Bello Mustapha ke cewa suna gwagwarmayar ganin an mutunta tsarin na karba-karba duk da baya tsarin mulkin kasa. Eh maganar ba batun ra'ayi bane maganar na batun duk da kundin tsarin mulki na jam'iyyar mu bai tanadar da cewar a yi karba-karba ba. To amma akwai yarjejeniya da aka yi wanda ni ma na sani cewar za a yi karba-karba din don a samu zaman lafiya musamman ma da yanzu muke bukatar juna. wasu na cewa suna son su tafi don ba a yi musu adalci ba ba a yi musu gaza ba kaga dai shugaba muhammadu buhari adili ne yana kokari iya kokarinsa yana yi to amma wasu ba su gani ba shi yasa ya kamata mu kakkaɓe takardun nan da muka rubuta mu sake dawo da shi kan teburan mu girmama wannan yarjejeniyar cewa mulki yanzu ya yi a yi shi karba karba duk da babu shi a kundin tsarin mulkin jam'iyya ko na ƙasa. a kan salon tsarin shugabanci irin na ƙasa da Najeriya ke yi wasu 'yan siyasa na cewa mulkin shugaba mai cikakken iko da Najeriya ke amfani da shi shigen na Amurka na da tsada da jidali. Tsohon minista barista Solomon Dalun na ba da shawarar sauya salon irin na Prime Minister salon na Burtaniya wato irin wanda aka yi a jamhuriya ta farko. wancan tsari na shugaban kasa da prime minister ita ce ta dace da mu a karkashin wannan din kowane ayyukan gwamnati al'umma suna da baki a ciki wato abin da ake ci a turanci accountability idan gwamnati ta gaza da kare rayukan yan kasa a ranar za a rushe gwamnati to saboda haka irin wannan gwamnati wanda yan kasa za su bi ta tako tako ita ce ta dace da Najeriya amma tsari irin na shugaban kasa mai cikin iko irin wannan wanda wai komai sai an yi ma shugaban kasa to wallahi tsallahi su ne bata kare ba saboda haka ina mai cewa a koma ga tsari na farko wanda muka gwada a zamanin Sadona su a walwo da Zikiwe ya kawo cin gaba a nigeria wannan ita ce ta dace da mu a yau. Kwanan nan shugaba Buhari ya tabbatar da shirinsa na sauka daga mulki da zarar wa'adinsa ya cika ta hanyar kaucewa neman tazarce karo na uku. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a da Nasiru, har yanzu dai muna Najeriya inda ake ci gaba da samun matsalolin tsaro a yankin Adamawa da Taraba. Salisu Garba gare ka. Duba da cewa rashin tsaro ya yi kamari a arewacin Najeriya musamman abin da ya jibanci garkuwa da mutane da kuma kashe-kashe haɗe da kai wasu hare-hare kan dukiyoyin al'umma lamarin da ya adabi yankin Adamawa da kuma Taraban a jihar Adamawa wannan lamarin ya sake aukuwa domin kuwa an samu waɗansu masu tada kayar baya sun kai wa yankin gaɗawa hari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu al'umma da suke zaune a wannan yankin sun tabbatar da cewar sai da ma suka ɗaure shi kafin suka yi masa kisan gillar Sale Adamu wanda ke zama shugaban banga a wannan yankin shine wanda ya tabbatar mana da cewar a yanda nake tabbayar sa menene yake faruwa a yankun nasu eh abin da yake faruwa akwai wani wani mai gida ne ma an zo har gida an harbe shi an kai. to kana ɗaya daga cikin shugabanni ne a wannan yankin eh ina ina da da cikin shugabanni tunda ni memba ne a maharban mu na gefen wani wannan mutumin da aka zo aka harbe menene sunan shi kuma yaya yake da mu'amala da mutane sunan shi da Baleri sunan babanki Baleri an da mutanen nan gaskiya ba yi da wani matsala kan ba mu taba ji ga inda ya yi sabani da wani ba. Hmm. Barayi ne dai suka zo ko magabacin ne dai sun zo sun harbe shi a gida sai da suka daure shi ma wallahi wannan kan yaushe haka ya faru eh wannan da daren nan ne dai abun ya faru talin Garfe za sha biyu kai abun ya faru Ina eh, dare to wannan mutumin magidanci ne eh magidanci ne amma matan nashi ma ba ta nan sai ne a gida nan take ne kokari jin ta bakin yan uwan wannan mamacin na koyi nasara na samu yarsa mai suna Aisha Baleri wadda ta tabbatar mana da cewa wannan matsalar dai sun tashi sun wayi gari a cikin ta dan damuwa da an kashe mana babanmu ne to yanzu kaman ku nawa ne a gurin baban na kuwa Aisha? Mu biyu ne. To ko menene matsayin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa akan wannan lamari? DSP Suleiman ya Guroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa shi kuwa ce mana ya yi. Yanzu dai rundunar 'yan sanda na jihar Kadamawa suka sake samun umarni daga shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa domin su yi bibiya ko cikin kurmi ko kan tsauni dai duk inda suka gudo domin su samu mabuya dai a ci musu a samu a kama su. Har ila yau kuma aka sake tsaurara tsaro domin a tabbata dai da kowane e, wuri dai ta karamar umarnin an riga an baza jami'an mu kara tabbatar ma da mutane tsaro ga rayukansu da kuma dukiyoyinsu. To sai mu ce Allah Ubangiji wata ala ya kawo ƙarshen wannan matsalar. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu, Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka. Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai mai da hankali ne kan nuna goyon baya da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga Najeriya kan matakin da ta ɗauka na haramta amfani da Twitter bayan da kamfanin ya goge wani sako da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya wallafa. saboda cewa twitter sakon ya saba ka'idar kamfanin haka na faruwa ne a daidai lokacin da kamfanin facebook yake ci gaba da kare matakin haramtawa tsohon shugaban na amurka amfani da shafinsa har ya tsawon shekara biyu yau kan waɗannan batutuwa shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo madalla tsohon shugaban amurka donald trump ya jinjina wa Najeriya farkon makon nan saboda matakin da ta ɗauka na haramta yin amfani da Twitter a ƙasar, inda har ya kira ga sauran ƙasashen duniya da su koyi da Najeriya. A makon da ya gabata, Twitter ya goge wani saƙon shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ce ya saba ka'idar kamfanin. A martanin da suka mayar hukumomin ƙasar sun haramta amfani da shafin sada zumuntar a ƙasar wanda ke da miliyoyin mabiya a Najeriya. Ko da yake sun ce ɗaukan matakin ya zama dole. saboda ayyukan twitter na barazana ga zaman lafiya a nigeria. shi dai trump kamfanin na twitter ya haramta mai amfani da shafin tun bayan da ya rika wallafa wasu bayanai da aka yi zargin za su iya tanzira mabiyansa bayan da alkalma suka nuna ya faɗi zaben da shugaba joe biden ya lashe to na tuntuɓi malam mubarak abubakar kwararre a fannin sha'anin shafukan sada zumunta na zamani da ke zaune a abuja yadda ya kalli kalaman na donald trump To a kona abu da yawan mutane ba su gane ba ciki musamman ma a nan Najeriya da sha'anin Najeriya da sha'anin abin da ya faru a Amerika abu biyu ne kwata-kwata ba iri ɗaya ba ne. Na farko shi shugaban Donald Trump da sauka rubuce-rubucen da ya rika yi rubuce-rubuce ne wanda kai ma yanzu ka faɗa ake zargi suna tunzura matasa. Wani shi ne abin da yanzu najeriya take yaki a kai ana barin waɗansu mutane suna yin rubuce-rubuce na tunzura matasa din ma'ana tunzura matasa shi ne a fita ya zanga-zanga a fita ko na kaza a tabbam yadda da abu kaza ba a mataki da gwamnati ta ɗauka a kan kaza yadda da shi ba to a lokacin shi shugaban eh, shugaba donald trump bisa alƙalma na zaɓe da suka rika fitowa an tabbatar cewa ya faɗi so da ka sai ya amfani da shafinsa shi kuma sai ya rika yaɗa sakamakon zaɓe wanda ya saba da ainihin sakamakon zaɓe da hukuma take fitarwa so a matsayin amerika na amerika na uwa ta siyasar duniya da kusan duk ƙasashen da suke demokuraɗiyya ita suke kalla a matsayin bakwai. amerika ba za ta yadda wani shugaba ya zama shine sigan lalacewar demokuraɗiyyar ta ba misali an yi zaɓe an tafi kusan wata biyu daga ran da aka yi zaɓe har zuwa lokacin da ake maganar rantsuwa har abin da ya faru a ranar shida ga watan janairu kenan duk yadda alƙalma suke tafiya a matsayin ya faɗi ne yayin da shi kuma yake amfani da wa'annan kafofin yake nuna bai faɗi ba har ma yana yin kalamai da matasa magoya bayansa suna da tsatsauran ra'ayi na ƙaunarsa don ban yadda ban yadda ba su ga dole a tuwita su tsorata idan ma ba idan suka bar shi ya rika yin wannan abin duk abin da ta iya zuwa ya dawo ita gwamnati a matsayinta na gwamnatin najeriya ba ba magana shugabancin donald trump ba abin da ta iya zuwa ya dawo a kasar za su iya zargin kamfanin twitter ko ma su kai shi kara su ce ai shi ya ba da dama shi ya ba da wannan kafa da aka zo aka rika tunzura matasa har wannan abin ya faru. To ita bangaren Najeriya ba? Shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da aka goge rubutun da ya shi ba wasu matasa ya ce ban yarda da abu kaza ban yarda da abu kaza ba a'a shi shi ake wa abu shi ake kashewa 'yan sanda shi ake kashewa sojoji shi ake kashewa custom shi ake kashewa immigration shi ake zuwa a kona masa ofisoshin inec shi ake zuwa a kona masa ofisoshin 'yan ah, sanda a matsayinsa na shugaban kasa mai cikakken iko kuma ana amfani da wayannan shafukan ne ana tunzura su wayannan masu yi har ma in sun ake samun su ɗauko hotunan su jinjina musu ana kallon su kamar wasu jarumai shi kawai abin da yake shi ne yana musu gargaɗi su daina idan ba haka ba kuma zai ba su amsa da yaren da suka fahimta su kaga a nan akwai bambanci sosai tsakanin ah, abin da ya faru a amerika da abin da yake faru a najeriya To a ɗaya gefen kuma wannan kalaman na Trump na zuwa ne bayan da a baya-bayan nan kamfanin Facebook ya haramta masa amfani da shafin har iya tsawon shekara biyu saboda ya zarge shi da laifin tunzura magoya bayansa su yi bore. David Green, darakta ne a wata kungiya mai kare 'yancin bil'adama da ake kira Electronic Frontier Foundation Civil Liberties da ke nan Amurka. Ya ce abin da hakan ke nufi shine ba za a rika tarairayar sauran shugabannin kasashen duniya ba saboda mukamin da suke rike da shi. Shi dai Trump a sanarwar da ya fitar a ranar Talata wacce jinjina wa Najeriya ya kalubalanci shafukan sada zumunta da cewa su ba su kai matsayin da za su rika fayyace abu mai kyau daga mara kyau ba domin a ce wasa su ma ba abu mai kyau suke taɓukawa ba da masu waro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu malam mubarak abubakar da tina train sai julie ladies gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya Kafin labarai a takaice ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. ƙwanmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Habibu Gari tsari da Hassan Dogon Faci ba-tsari daga jihar Katsina a Najeriya. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau ranar Juma'a goma sha ɗaya ga watan shida ita ce ranar da mutanen ba tsari waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su suka cika kwanaki 24 a cikin daji tun lokacin da aka sace su har yanzu babu wani labari a kansu babban abin tashin hankali shine waɗanda aka yi garkuwa da su da ƙananan yara da mata ne kuma dukkansu ba su da abin da za su ci na yau balle na gobe. Ya Allah muna roƙonka ka kubutar da su cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Su kuma 'yan bindigar muna yi musu addu'a Allah ya shirye su, Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin. Mai saƙo na gaba kuwa Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe ya ce, Salam VOA Hausa, hakika idan har gwamnatin tarayyar Najeriya bata tashi tsaye ba, ta yi tsayin daka don magance matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa to wallahi ko shakka babu abin yana iya gagarar kundila. Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsaloli da suka ƙi ci suka ƙi cinyewa mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ta yi hakika al'ummomin jihohin zamfara sakkwato da kebbi da ma jihar Niger na cikin wani mawuyacin hali na taɓarɓarewar tsaro sakamakon har-haren 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. ƙazancewar harkokin tsaro a waɗannan yankunan sun fi na boko haram a arewa maso gabashin najeriya a kashe a sace a fyaɗe a buge a ƙwace tare da ƙona dukiyoyin al'umma tun kafafen yaɗa labarai na yaɗa irin ƙazantar lamuran tsaro a waɗannan yankunan yanzu har sun kai ga sun daina in dai ba an kashe mutane sama da ɗari ba ba ka jin labari ga lokacin damuna amma yanzu 'yan ta'adda sun hana manoma yin noma ita ma gwamnati ta daina batun ba da tallafin taki ga manoma ana cikin wannan mummunan yanayi tare da fatar Allah ya ba mahukunta damar kawo ƙarshen wannan matsalar su kuma al'umma Allah ya ba su ikon tashi da addu'a da neman tsari daga gurin Ubangiji. Saƙo daga Zainab Usman Shitu Mahuta. kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitar labarai amma a takaice. A jiya Alhamis kafin bude taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki a Birtaniya a yau Juma'a, Prime Minister Boris Johnson ya sanar da cewa Ƙungiyar ƙasashen da ake kira G7 a takaice za ta ba ƙasashe matalauta gudunmuwar rigakafin COVID-19 guda biliyan ɗaya. Masu shigar da ƙara a ma'aikatar shari'a Amurka a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump sun samu bayanan wayar wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat daga kamfanin Apple a cewar jaridar New York Times a jiya Alhamis. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.